bayanan da ke fitowa daga wasu sassa na najeriya na nuna cewa 'yan bindiga na zafafa kai hare-hare ga jama'a musamman a wasu yankuna na arewa maso yammacin najeriya jihar sokoto na daga cikin yankunan da 'yan bindiga ke zafafa kai hare-hare ga jama'a inda ƙasa ga mako ɗaya an kai hare-hare a wurare da dama kamar yankin Ilela, Kwari, gwadabawa sabon birni wurno da isa inda jama'a ke ci gaba da kokawa Ina kiran ku daga nan ta wannan lokacin ma. Yanzu muna da anguwa nan za ta kai kusan goma sha nan babu inda su shiga kuma sun gidi da 'yan yara da 'yan mata da samari haka 'yan yara wala yanzu suna can hannun su magana da ake. To yanzu dai ana sa ana yare yanzu ga tantance yare an ce kun tare kai sha da yanzu ga tantance ta amma ba a tantance yau ba. Kuma cikin gambara yanzu haka in yi sun za ka same su kamar mutanen da sun cikin suna yaro cikin in za ka yi kashi da cikin gara kowane lokaci za ka sani. Damuwa da sake ɓallar matsalar ta rashin tsaro musamman akan abin da ya faru a yankin Tangaza ya sa rundunar sojan Najeriya ta ce ba za ta sa ido ba ana yi wa jama'a kisan gilla. Shugaban yanki na takwas na rundunar sojan Najeriya mai hedikwata a Sokoto, Manjo Janar Gudun Mudcourt ya ce tuni sun soma aiki na dakile ayyukan 'yan bindigar. We are not happy that that happened and we've so far uh, started with some operations. ya ce ba mu ji daɗin faruwar hakan ba kuma ya zuwa yanzu mun fara aikin farautar waɗanda suka yi wannan aika-aika kuma ba da jimawa ba za mu kamo su su uh, girbi lada aikin da suka aikata hakika mun ji ciwo gaya akan faruwar wannan abu inda muke da iko na magance aukuwarsa gwamnan sokoto ahmad aliyu sokoto ya ce gwamnatinsa shirye take ta bayar da cikakken goyon baya ga rundunar tasojin najeriya my government will give you the maximum support ya ce gwamnatinsa za ta taimaka a hawajin samar da kayan aiki domin sojoji su kara samun sukuni na gudanar da ayyukansu yadda ya kamata to sai dai an jima mahukunta na cewa za su ɗau mataki musamman idan wani ibtila'i ya faru amma a ƙarshe ba a yi komai ba akan haka na tambayi mai magana da yawun gwamnan sokoto abubakar bawa wanda ya fitar da wani bayani bayan kammala taron gaugawa da gwamnan ya yi da hukumomin tsaro ko ya za su tunkari wannan matsalar bambancin za a samu da aka yi baya shine shi mai girma gwamna yanzu ya zo yana da zil kuma yana da kuduri na magance matsalolin nan daga cikin abin da aka gano a tattauna da aka yi shine yanzu waɗannan jami'an tsaron da aka zuba suna kara kai na iyakan iyakoki inda waɗannan matsalolin suke an gano wajen wata ni biyar ba a basu alawas alawas zuwa motocin su kansu da aka aiki da su su suna da matsala to kaga waɗanda suna daga cikin wasu matsaloli waɗanda aka samu to shi mai girma gwamna abinda ya alƙawari ne zai ɗauki matakai na hitowa da hanyoyin da za a samar da fahimtar juna da kuma aiki tare da jami'an tsaro gwargwado abin da ya kamata gwamnati ta yi za ta yi mai gama mauna haya alkawalin cewa daga wanga watan da ake ciki yanzu za a dawo da ci gaba da biyan allowance allowance na waɗannan jami'an tsaro da aka tura waɗannan yankunan da suke fama da wannan matsala ta yan ta'adda matsalar rashin tsaro dai ta jima tana addabar jama'a a Najeriya duk da kokarin da gwamnatocin da suka shuɗe suka ce sun yi na shawo kanta yanzu abin jira a gani shine hoɓɓasar da sabbin gwamnatoci za su yi da yake su sun ba da tabbaci na yin aiki tukuru wajen shawo kan matsalolin na rashin tsaro Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.